Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin zamu ji dalla-dalla ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai Najeriya. za kuma mu ji yadda ta kaya a taron shugabannin kungiyar kasashen afirka da aka yi a mauritaniya za mu kasar chadi da kasar jamhuriyar nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da jin babban bako shugaban faransa emmanuel macron da ya ziyarci nigeria na yini biyu Shugaba Macron ya fara ne da kai ziyara fadar shugaban Najeriya da ke Abuja inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda wakilinmu Abujan Muhammad Kabir Yusuf ya aiko mana. Bayan ganawar tasu ta ɗauki tsawon sa'a ɗaya da rabi, Shugaba Buhari ya bayyana ma labarai cewa. Our discussions is around security especially in the Sahel Ganawarmu ta mayar da hankali ne fannin samar da tsaro musamman a yankin Sahel da yadda za mu bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki da kuma haɗin kanmu waje guda. bari in barku da shugaba Macron ya ci gaba. Our bilateral relation is obviously framed by security issues. Babban kudirin da muka sanya wa hannu a kai shine na harkar tsaro a yunkurin kasar Faransa na taimakawa kasashen nan hudu waɗanda suka hada da kansu wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sai mu na ɗora samari musamman na yankin Arewa da Arewa maso gabashin Najeriya domin dogaro da kai. wannan shine dalilin da ya sa kasar faransa za ta taimaka da kuɗi har dalar amurka miliyan 75 sauran matutuwan da aka tattauna a wannan zama dai sun hada da bashi na kuɗi har dala amurka miliyan 475 don bunƙasar harkar sufuri a jihar Legas, da kuma na gandun daji a jihar ogun da kuma harkar samar da ruwan sha a jihar kano alhaji usman suleiman riloyi shine kwamishinan ruwa a jihar kano gwamnatin najeriya za ta amfana da wannan gagarumin hoɓasa da gwamnatin faransa ta kawo kan wannan harkar ruwa da yake ya tabarbare yan shekarun bayan nan da yake zai taimaka kwarai da gaske to wannan ya daga cikin tsare-tsaren su na na taimakawa Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja Arabai Hausa Bayan ya gana da takwaransa na Najeriya ne kuma Emmanuel Macron ya mika zuwa Lagos inda ya kai ziyara dandalin kaɗe-kaɗe da raye na murgayi Fela a nikola Fukuti. mawaƙin nan da ya yi zamani wanda ke kyamar turawa. Abdullahi Isa ya bi tawagar shugaba Macron zuwa gidan rawan felon kuma ga rahoton da ya haɗa mana. baki da dama ne suka kasance a wannan wuri domin gani wa idanunsu kasaitaccen shirin da aka shirya wa shi shugaban kasar ta faransa da ma tawagar da yake tafi da ita wasu daga cikin mawaka 'yan najeriya da suka amsa goron gayyata sun bayyana kasancewar shugaban faransa a jihar ta lagos musamman a wannan wuri a matsayin wani sabon yunkuri na sake dawowa da darajar al'adun afirka a idanun duniya Je m'appelle Aramide Akinosho. Je trouve Tasirin wannan ziyara ga Najeriya ita ce ta sake dawowa da batutuwan al'adu daga cikin manyan batutuwan tattalin arziki da ci gaba. Uh, Sunana Somto ajilo chuku ina shugabantar Voltex Studio International. Mahimmancin ziyarar Emmanuel Macron a Najeriya baya misaltuwa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron cikin raha ya bayyana cewa Afirka ta kumshi sani ta bangaren al'adu. 'Ya'yanta za su iya amfana da wannan sashe kama daga gida zuwa kasashen ƙetare. Shrine zai ci gaba da kasancewa a wurinsa. Ni ba bako bane a wannan wuri. Najeriya ƙasa ce da nake da abokani da dama. Al'adu na da matukar tasiri. Manufata a nan za mu kawo namu sani. Shugaban na Faransa a ƙarshen jawabinsa ya yi wa al'ummar Najeriya albishir da cewa a shekara ta 2020 za a shirya wani ƙasaitaccen gangami na faɗaɗa al'adu a ƙasar Faransa wanda takanas gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ta bayyana cewa ta so mu tuntuɓar wasu daga cikin fitattun mawaƙan nahiyar Afirka don samun nasarar wannan aiki. But, I mean, I discovered Nigeria, I discovered Lagos, and once I discovered the shrine. ganin wannan ziyara mai ɗimbin muhimmanci bashir ibrahim idris ya tuntuɓi farfesa khalifa dikwa mai sharhi game da lamurran duniya da ke zaune a kaduna Ko koya yake kallon wannan ziyara da shugaban faransa emmanuel macron ya kai najeriya to ziyarar shugaban macron matsayinsa na matashi wanda ya san a ah, ƙasar duniya wato abun alfahari ne kuma dama ne ta samu a kan cewa shugaba buhari matsayinsa na shugaban babbar kasa a afirka a kan cewa siyasar faransa mm, ta da na kafin shi ya zama shugaba yanzu abubuwa da dama har kungiyoyin duniya gaba ba suna mata wani irin kallo na kuntata wato tana da tasiri akan kasashen da ta yi musu mulkin mallaka kan tattali arzikinsu har da ma kudaden nan su sama da 65 bisa dare suna cikin bankunan faransa da sauransu kuma suna da tasiri akan cewa duk inda kasashen nan suke akwai sojojin faransa makale kuma duk inda suke wajen za a ga fadace-fadace da kamar suka faru a rwanda hada kuma da kasashen namu yanzu da kasashen da suke kusa da tafkin cadi na Najeriya game da fadan da ake na Boko Haram da kirkira da sauransu. Faransa ta daɗe tana taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Me kake ganin shugabannin za su duba dangane da wannan batu? A shugaba Buhari wannan ya, samu wannan dama ya nuna masa cewa ba zai yi tasiri ba domin kasashen da suke makabta da mu Niger da Najeriya da Kamaru da Chadi su akwai sojojin faransa amma kuma tasiri akan cewa abun da faransa take taimaka wajen a kawo zaman lafiya ƙayyadadde ne to yana da dama yanzu a cewa to mudun yanzu muna da dama matsayin najeriya kewaye da kasashen da faransa ta yi musu mulkin mallaka gaba daya mu yan uwa ne an raba mu da fuskar harshe misali su faransanci suka yi mu english a najeriya muke saboda haka ana iya dama a cewa a faɗawa kasashen na masu masu yi amfani su a English. Kowa ya san Faransa na daga cikin manyan abokan kasuwancin Najeriya. Kana ganin wannan batu zai taso wajen gana wa. Kai tsaye za su ya su ce to waɗannan kamfanuka na Faransa kamar Total na mai misali da kuma Pan na mota da sauransu a kewo kamfanunukan Faransa na suna iya dawa Najeriya kuma su zo su kera kayayyakin nasu motocin da sauransu ba wai a shigo da spare parts a ɗaura su a Najeriya ba muna so ya kasance din ta kasance a zo a kafa mana kamfani a Najeriya a sa mutanen Najeriya suna aiki suna koya kamar yadda siyasar Brazil ta yi a baya da sauransu ba wai kawai a shigo mana da kayan da kawai zai a zo a ɗaura su sannan kuma ake Faransa suna so su tallafa su taimakawa kasashen Afirka su zo na su gyara kasashensu kuma suna son ya kasance afirka mu kasance a mutunta mu yarda kasar china da rasha da sauransu suke mutunta mu a dawo daga tunanin irin na da na mulkin mallaka. A gaida Farfesa Hanifa Dikwa. ziyarar da Emmanuel Macron ya kai Legas ya kuma halarci wasu hidimomi da suka hada da ganawa da matasa da masu ruwa da tsaki ta fannin bunƙasa sana'o'in hannu da na ƙananan masana'antu. Nura Ado Suleiman ya bi tawagar shugaba Macron. Babban abin da shugaban na Faransa Emmanuel Macron ya fi mayar da hankali shine wa matasa gwiwa da su wa karaya a yayin da suke kokarin amfani da baiwarsu wajen dogaro da kai da kuma bunƙasa manya da ƙananan masana'antu. Nobody has to decide for our future. We are the one to decide. babu wanda zai yanke hukunci kan makomarmu mu za mu yanke wa kanmu wannan sabuwar tafiyar ita ce ke nuna cewar afirka za ta yanke wa kanta hukuncin abin da take so da yi wa duniya bayani kan afirka da kuma tsara nata shiri kan sanya matasa dogaro da kai da al'adunsu da kuma yi wa duniya bayani dalla-dalla kuma ina da yaƙinin cewar hakan yana da matuƙar muhimmanci ga afirka da kuma Faransa. Saboda idan Afirka ba ta yi nasara ba, Faransa da duniya ma ba za su yi nasara ba. Bayan duk wannan ne kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ansa tambayoyi daga Abdulkarim Ibrahim Shikal game da wannan ziyara tasa A tattaunawar da aka yi da shi, Emmanuel Macron ya jijjina wa sashen Hausa na Radio France International wato RFI saboda haɓaka cikin lokaci kaɗan da kafuwar tashan. Ya yaba wa ma'aikata saboda a cewarsa yadda ya ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cewa tutur sai ya saurari tashar kuma ya gamsu da aikin da ake yi. Ga Emmanuel Macron da bakinsa. To shugaba Emmanuel Macron talata ka gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a birnin Abuja inda daga bisani kuka sanya hannu kan yarishinoyi da dama. Ko za ka yi mana ƙarin bayani a game da waɗannan yarishinoyi? Alors, nous avons signé plusieurs conventions avec le président euh, Buhari hier. lalle mun sanya hannu kan euh, yarjejeniyoyi da dama da shugaba buhari a jiya abu mai muhimmanci a gare mu shine tabbatar da tsaro musamman euh, taimakawa sojojin da ke yaƙi da boko haram to sai dai har kullum fatanmu shine faɗaɗa wannan alaka domin taimakawa najeriya don samun nasara a wasu fannoni wannan yasa muka kulla yarjejeniyoyi da dama ta euh, farko taimakawa jihar lagos don inganta sufuri da kuma gine-gine sai kuma taimakawa najeriya don samarwa al'umma ruwan sha musamman a arewacin kasar akwai wani gagarumin shiri na taimakawa kasar domin kare gandayen daji da habaka aikin gona da kuma wasu ayyuka da zamu yi da haɗin gwiwar 'yan kasuwa masu zaman kansu kana gudanar da wannan ziyara ce a daidai lokacin da rikici ke ci gaba da yaduwa a yankunan da ke amfani da turancin ingilishi na kasar kamaru makociyar najeriya ko me matsayin faransa a game da wannan rikici Yana da kyau mu sani cewa ba aikin Faransa ba ne shatawa kasashe abin da za su yi. To amma na zanta ta wayar talaho da shugaba Paul kafin taron kungiyar tarayyar Afirka fatana shine Kamaru da samar da mafita dangane da rikicin. Wannan kuwa ba zai yiwu ba sai tare da baiwa kowane rukuni na jama'a matsayinsa. Duk inda ka je a Afirka za ka tarar cewa akwai irin wannan rukuni na tsararru a cikin al'umma. Abin da suke bukata shine ba su damar samun ilimi mutunta al'adunsu da kuma damawa da su a fagen tattalin arziki ya kamata a shimfiɗa kyakkyawar siyasar da za ta baiwa kowa matsayinsa a ƙasar kamaru kuma ina zaton cewa wannan ce manufar paul biya dans l'État camerounais. Je sais que c'est la volonté euh, du président Biya. Kana ziyara a nigeria ɗaya daga cikin ƙasashen da shirye-shiryen sashen Hausa na RFI ke isa ga miliyoyin mutane. Me zaka ce a game da wannan rediyo? Et laissez-moi avoir un mot d'amitié pour euh, tous euh, euh, Da farko ina son ka bani dama don isar da sako irin na zumunci zuwa ga ilahirin masu sauraren RFI Hausa. Wannan harshe ne mai matukar muhimmanci kuma ina sane da irin matsalolin da al'umman wannan yanki ke fama da su da suka hada da talauci da kuma mafi munin ayyukan ta'addanci. abu ne mai kyau a samu kyakkyawar mu'amala tsakanin harshen faransanci da sauran harsunan afirka musamman ma harshen hausa ina jinjina muku sosai lura da irin gagarumin ayyukan da sashen hausa na rfi ke gudanarwa wannan alama ce da ke kara tabbatar da cewa abu ne mai kyau a samu irin wannan musaya ta al'adu da kuma harsuna shugaba buhari da kansa ya ce lokuta da dama yana sauraren sashen hausa na rfi président buhari lui-même a dit qu'il écoutait souvent RFI euh, en hausa. Jama'a a wannan yanki na fama da matsaloli da dama. Baka ganin cewa akwai buƙatar ƙara mayar da hankali kan wasu abubuwa irin na ci gaba a maimakon yaƙi-yaƙi kawai da batun tsaro. le terrorisme djihadiste. Za mu ci gaba da yaƙi da masu ikirarin jihadi da kuma 'yan ta'adda. Za mu yi wannan yaƙi ne ta hanyar amfani da ƙarfin soji. To amma yana da kyau a yi nazari game da matsalolin da ke sa jama'a na fadawa a cikin wannan mummunan hali sakamakon rashin abin da za su yi a rayuwarsu ta yau da kullum zan ci gaba da taimakawa gwamnatocin afirka domin tunkarar matsalolin da al'ummominsu ke fama da su bari in sake yin amfani da wannan damar domin isar da sako na zumunci ga waɗanda ke jin harshen hausa sannan kuma suke saurarinku a koda yaushe ina yi muku godiya à tous nos amis qui parlent en Aoussa et qui vous écoutent chaque jour. Merci. Merci à vous. Cikin ayarin shugaban Faransa yayin wannan ziyara a Najeriya akwai babbar shugaban kafafen yada labaran Faransa zuwa kasashen waje, wato uwar gida Marie-Christine Saragos. kasancewar ta shiga lagos ta kai ziyarar a ƙaramin ofishinmu da ke lagos ɗin kuma Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da ita. Da farko yana da kyau mu sani meye dalilin wannan ziyarar taki a tarayyar Najeriya. Hakika, na jima ina son kawo ziyara a wannan kasaitacciyar tasha ta Arafai Hausa, wadda ta cika shekaru goma sha ɗaya da kafuwa. Wannan rediyo ne mai matuƙar mahimmanci, saboda akalla yana da masu saurari da yawansu ya kai miliyan bakwai, yayin da wasu sama da dubu ɗari bakwai ke binta ta hanyar intanet a sassan duniya lura da mahimmancin wannan sashi da kuma kasar najeriya wannan ne ya sa shugaban kasa emmanuel macron ya sanya ni a cikin tawagarsa haka zalika muna fatan kaddamar da ayyukan sashen ingilishi na tashan talabijin ta france 24 a najeriya da kuma karfafa gwiwar sashen hausa na rfi saboda haka ya zama wajibi in kasance cikin tawagar shugaban kasa To a cikin watannin da suka gabata ne aka sake tabbatar da ke akan wannan matsayi. ko waɗanne sauye-sauye ne kike fatan aiwatarwa a wannan kafa? Euh, Yana da kyau masu saurare euh, su fahimci cewa France Media Mode Eh, ta kunshi kafafi da dama da suka hada da rediyo talabijin da kuma intanet a cikin harsuna goma sha biyar da ke isa ga mutane sama da miliyan 150 euh, a sassan euh, duniya a cikin shekaru masu zuwa muna fatan ƙara mayar da hankali ga harsunan afirka baya ga Hausa, Swahili da kuma Mandigo da muke yadawa yanzu haka. Amfani da harsuna da dama shine mafi sauki wajen isar da sakonni ga duniya. Euh, Muna a cikin wani yanayi na gasa sakamakon yawaitar kafin yatsa labarai da kuma hanyoyin sadarwa na a zamani. kike yi domin ƙara inganta aikin waɗannan kafafen yatsa labarai da kike jagoranta? Euh, Lalle an shiga wani zamani da ake da euh, hanyoyin sadarwa iri daban-daban. Na farko dai shi ne za mu ci gaba da euh, aiki ta hanyar yada labarai na gaskiya. Wannan ne ma ya sa sashen Hausa na RFI ya samu gagarumin nasara da kuma karbuwa wajen jama'a. Duk da cewa akwai wasu tashoshin ƙasashen duniya da suka riga shi fara yada shirye-shirye a tsawon shekaru. Abinda mutane mutane ke bukata shine ba su labaran gaskiya sannan kuma waɗanda ke da amfani. Za mu ci gaba da yin haka domin kuwa wannan ne abin da masu saurare da masu bibiya ke bukata. To wasu gidajen yada labarai na Hausa musamman rediyo sun yi nisa sosai ta hanyar yada shirye-shiryensu a talabijin. Ko watakila kina da wannan guri? A ƙarƙashin euh, waɗannan sauye-sauye euh, tabbas za mu ci gaba da yaɗa shirye-shirye ta rediyo, talabijin da kuma masu bibiyan mu ta intanet. To amma muna da wannan fata na yada shirye-shirye ta talabijin nan ba da jimawa ba, amma rediyo zai ci gaba da kasancewa a matsayinsa. To mafi yawa masu sauraron mu na sashen Hausa kenan na zaune ne a tarayyar Najeriya. To sai dai ƙarƙashin dokokin ƙasar gidajen rediyo irin su RFI Hausa ba su da damar yada shirye-shiryensu a kan zangon FM. Ko waɗanne matakai kuke ɗauka domin samar da mafita a game da wannan matsala? Euh, muna kan tattaunawa da mahukuntan ƙasar dangane da wannan batu. To amma kafin cima mafita muna kuma tattaunawa da wasu gidajen rediyo a Najeriya domin fara watsa shirye-shiryenmu a kan zangon FM. Ba mamaki in sake dawowa a cikin watanni masu zuwa domin ƙaddamar da wasu abubuwa a wannan ƙasa. To, ko watakila za a waye gari gidan rediyon RFI ya buɗe wani sashe da zai rika watsa shirye-shirye da wani harshe na Afirka a nan gaba baya ga waɗanda ake da su a yau. Yanzu haka ina ci gaba da euh, aiki tukuru domin ganin cewa euh, mun faɗaɗa ayyukanmu. Fata na shine in ƙirƙiro sashin euh, Fulatanci wanda harshe ne mai matuƙar mahimmanci a yankin Sahel. Muna fatan yin haka domin daɗaɗa musu. Marie Christine Saragos muna godiya sosai fa. Na yanzu sai mu taɓo taron ƙungiyar ƙasashen afirka wato au karo na 31 da aka yi a mauritaniya ɗaya daga cikin batutuwan da suka mamaye taron kamar yadda muka faɗi shine makomar g5 sahel da ƙasashe biyar suka kafa don yaƙar ta'addanci wato ƙasashen jamhuriyar nijar chadi mali burkina faso da kuma mauritaniya shekara ɗaya kenan dai da samar da dakaru dubu biyar domin yakar 'yan ta'adda a yankin na sahel amma batun samar da kuɗaɗen tafiyar da su na nema ya faskara sai dai kuma shugaban ƙasar chadi idris dabi itno ya bayyana cewa sam ba za su ki mutunta wannan runduna ba Lura da cewa mu ne muka yanke shawarar kafa wannan runduna ta G5 Sahel. A yau, ba hujjar da za ta sa mu yi sakacin barin wannan rinduna ta ruguje na mai tabbatar muku da cewa idan har ta kama kasashen da muka taru domin kafa rundunar mu fitar da kudade daga aljihunmu don daukar ɗawainiyarta to shakka babu za mu yi haka wannan rinduna ce da muka share tsawon shekaru hudu muna aiki tukuru domin samar da ita A game da kudaden tafiyar da ita a shekarar farko, dole ne mu samar da su domin ganin abin da abokan tafiyarmu za su yi a gaba. Ta bakin shugaban Chadi Idris Dabi Itno kenan duka-duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.